أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana. A yau Litinin da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Dakarun kare juyin halin musulunci na Iran sun kai hare-hare har sau uku kan cibiyoyin leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. iran ta zartar da hukuncin kisa kan jami'in leƙen asirin hukumar leƙen asirin yahudawan sahayuniya musad a safiyar yau litinin jami'an tsaron kan iyakokin iran sun harbo jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki guda 44 a cikin sa'o'i 48 da suka gabata yanzu kuma ga cikakkun labarun nan dakarun kare juyin juhalin musulunci sun kai hare-hare har sau uku kan cibiyoyin leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ma'aikatar hudda da jama'a ta dakarun kare juyin juhalin musulunci ta iran ta fitar da sanarwa inda ta bayyana harin da aka kai kan cibiyoyin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila a mataki na uku na hare-haren ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku. sanarwar ta kuma bayyana cewa hare wuce gona da iri da yahudawan sahiniya suke kaiwa kan kasar iran da jijjifin safiyar yau sun yi nufin yankunan sun nufi yankunan gidajen jama'a ne sannan mahara yahudawan sahaniya sun kashe jami'an leƙen asiri na dakarun kare junjin halin musulunci guda uku shahid muhammad kazimi hassan mahaka da muhsin bakiri a ci gaba da mai da martani kan laifukan ta'addancin yahudawan da dakarun kare sararin samaniyar kasar iran da na dakarun kare jinjin halin musulunci sun kai wani sabon hari makami mai linzami kan cibiyoyin leƙen asiri na 'yan sahauniya a mataki na uku na har-haren ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na uku hakika jamhuriyar musulunci ta iran ta lashe ruguza duk wani muhimmin wuri da cibiyoyin aikata mugan manufofin yahudawan sahiyoniya kafin kawo ƙarshen wannan yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗaura kan iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa yahudawan sahiyoniya sun kashe adadi mai yawa na ƙananan yaran iran a cikin ta'addancin da suke yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa gwamnatin 'yan sahayuniya ta kashe ƙananan yara masu yawa na iran a cikin wannan ta'asa da take gudanarwa kan jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wani sako da ismail baka'i ya rubuta a ranar lahadin da ta gabata ya bayyana cewa gwamnatin 'yan sahayuniya ta kashe adadi mai yawa na yaran iraniyawa tare da kai hari kan asibitin yara a tsawon kwanaki uku na har-haren soji kan iran kamar yadda ya golan tsohon mataimakin hafsan hafsoshin sojojin haramtacce kasar isra'ila ya amince da cewa kashe yara wani nau'i ne na nishadi a gare su iran ta zartar da hukuncin kisa kan jami'in leƙen asirin hukumar leƙen asirin yahudawan sahayuniya musad a safiyar yau litinin a wani gagarumin farmaki da aka kai kan cibiyar leƙen asirin yahudawan sahiniya a cikin ƙasar iran an kama wani mutum tare da yi masa shari'a bisa zargin haɗin kai da hukumar leƙen asirin yahudawan sahiniya bisa tuhumarsa a matsayin maci amana da gudanar da barna a kan doron ƙasa an zata da hukunci ne bayan kammala shari'ar laifuka da kuma tabbatar da hukunci da kotun koli ta yanke a cikin wani haɗaɗɗen aikin fasaha da leƙen asiri a cikin iran an kama ismail fahari a watan disamban shekara ta 2023 yayin da yake da alaƙa da hukumar leƙen asiri ta ta'addanci na 'yan sahayoniya a cikin takardun shari'ar ismail fahari a yayin da yake yin aiki da hukumar leƙen asirin yahudawan sahayoniya ta musad ya yi yunkurin mika bayanan sirri na jamhuriyar musulunci ta iran ga makiya domin samun kuɗaɗe a yin haɗin gwiwa da hukumar leƙen asirin yahudawan sahayuniya ismail fahari ya tattauna da jami'an hukumar musad guda biyu masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran jami'an tsaron kan iyakokin iran sun harbo jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki guda 44 a cikin sa'o'i 48 da suka gabata kwamandan rundunar tsaro na kan iyakan ƙasar iran brigadier general ahmad ali gaudarzi ya bayyana cewa an harbo jiragen sama marasa matuƙa ciki guda arba'in da da ƙananan jiragen saman yakin gwamnatin 'yan sahayoniya tare da lalata su a wasu kan yakokin ƙasar iran brigadier general gurdarzi ya bayyana a ranar lahadi cewa bayan harin da gwamnatin 'yan sahayoniya ta ƙaddamar kan iran a cikin sa'o'i 48 suka gabata jami'an tsaron iran sun samu nasarar kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa ciki na gwamnatin 'yan sahayuniya guda 44 da ƙananan jiragen sama na wannan muguwar gwamnati sakamakon sanya ido kan shige da fice na kan iyakoki ta sararin samaniya hakanan kuma yayin da yake ishara da cikakken shirin da dakarun tsaron kan iyakokin kasar iran suka yi na sanya ido da kuma kiyaye iyakokin kasar iran ya kara da cewa da jijjifin wato jajirtattun jami'an tsaron kan iyakokin kasar iran tare da cikakken shirinsu na kula da tsaron kan iyakoki sun gargaɗi dukkanin makiya 'yan ta'adda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da masu fasa ƙwabri da cewa za su mayar musu da martani mai ƙarfi kan duk wani hari da aka kai kan tsaron kan iyakokin ƙasar. Brigadier General Goldarzi ya tabbatar da cikakken goyon bayansa ga sauran sojojin kasar inda ya jiddada sanya ido kan bayanan sirri don tabbatar da tsaron jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma tunkarar duk wata barazana kan iyakar kasar. Gwamnatin Amurka ta rufe ofishin jakadancinta da ke haramtacciyar kasar Isra'ila. Jakadan Amurka a haramtacciyar kasar Isra'ila Mike Huckabee ya sanar a yau litinin cewa wani makami mai linzami na iran ya faɗo kusa da ofishin jakadancin amurka da ke birnin tel aviv wanda ya yi barna kaɗan amma ba a samu rauni a tsakanin ma'aikata ba a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce daga yau litinin ofishin jakadanci da sauran ofishoshin amurka da suke haramtacce ƙasar isra'ila za su ci gaba da kasancewa a rufe a matsayin matakin rigakafi. jakadan ya kara da cewa babban abin da ya sa a gaba shine kare lafiyar jami'an diflomasiyyar ƙasarsa kuma za su ci gaba da sanya ido kan abubuwan da ke faruwa tare da haɗin gwiwar hukumomin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin kokun san sannan mu koyi harshen farisanci sannan ƙisoshin rayuwa sannan mu koma ga shirinmu na lafiyar iyalanmu sannan duniyarmu a yau sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Litinin 26 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 20 ga watan Zumhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 16 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. Ma'an sauraro ko kun san cewa shekaru 1318 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan zulhajji shekara ta 128 hijira kamariya aka haifi imam musa alkazim salam limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madinar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam imam kazim salam yana ɗan shekara ashirin a duniya inda yake bayyana ilimin addinin musulunci na gaskiya ƙarƙashin kula na mahaifinsa imam sadiq salam sannan bayan shahadar mahaifinsa ya ɗauki shekaru 35 cur yana jagorantar al'ummar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kuma ya shiga hanya mai tsanani na iyayensa da kakanninsa inda ya yada ilimin musulunci na gaskiya a cikin al'umma a farkon shekarun rayuwarsa ya zo daidai da lokacin faduwar daular banu umayya da kuma farkon daular abbasiyawa imam kazim salam kafin ƙarshen rayuwarsa mai albarka tare da shahada yana ɗan shekara 55 a duniya ya ilmantar da ɗalibai da dama kuma ya yi zamani da sarakunan abbasiya guda biyar daga cikinsu hadda sarki haruna rashid sarakunan gaba ɗaya dai ba sa son abin da yake yaɗawa. musamman na ilimin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da ƙarshe dai sarki haruna rashid sarki na biyar daga cikin sarakunan abbasiyawa ya ɗaure shi na shekaru kimanin goma sha biyar a birnin bagdaza da ƙarshe dai ya kashe shi a gidan yari kafin shahadarsa dai imam Musa kazim salam ya tarbiyantar da ɗalibai da dama wanda suka yada ilimin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa kuma saboda wannan ne sarki haruna rashid ya ga cewa samuwar imam salam a cikin mutane hatsari ne ga shugabancinsa don haka ya kama shi ya jefa a gidan yari har zuwa ƙashin rayuwarsa muna ta al'ummar musulmi murnar zagayewar ranar haihuwar imam musal kazim salam sannan an naƙalto shi yana cewa hanya mafi dacewa na kusanci ga allah bayan sanin shi shine wato tsaye da sallah kyautatawa mahaifi da mahaifiya da barin hasada da kuma jiji da kai masu sauraro ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan hurdot shekara ta 1298 miladiya babban malamin addini kuma masanin ilimin fikihu ayatollah mirza mustapha mushtahid tabrizi ya rasu haifi ayatollah tabrizi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya fara karatu a gida sannan bayan haka ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na zamaninsa daga baya dai ya dawo birnin tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai daga cikin ɗalibansa akwai waɗanda suka zama manya-manyan malamai daga cikinsu akwai ayatullahi okunde khurasani Adlai Tabrizi ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai hashiya da yi wa kifayatul usul bayan wannan gwagwarmaya ya bar duniya a ranar 26 ga watan hurdor shekara ta 1298 miladiya wanda ya yi daidai da 15 ga watan ramadan shekara ta 1337 hijira kamariya yana ɗan shekara 40 a duniya a birnin tabriz na ƙasar ta iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yunin shekara 1945 miladiya a daidai lokacin da ake yakin duniya na biyu jiragen yakin amurka sun fara kai wa ƙasar japan yaki inda suka farwa garin fukolo da ke kudancin ƙasar ta japan ƙasar amurka a lokacin da ya ta farwa ƙasar japan da yaƙi ne don tilasta mata miƙa kai ga ƙawancin yaƙin duniya na biyu wa'anda suke fafatawa da da shugaban ƙasar jamus wato hitler da kuma ƙawayensa a duniya a yaƙin dai amurka ta kashe dubban fararen hula sannan ta lalata gonaki da kuma kamfanoni na ƙasar japan da dama a ƙarshe a ƙarshen yaƙin dai gwamnatin amurka ta kai hare-hare da makaman nukiliya kan ƙasar ta japan wanda ya tilasta mata miƙa kai آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare barka mu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga darasi na 180 a cikin shirin na yau za a ta tattaunawa tsakanin muhammad da abokin Saramin kan fasahar tazhib da ake amfani da ita wajen ƙayata rubutun addini da kuma littafan waƙoƙi na addini da aka rubuta a tarihi hakanan kuma ana ƙawata rubutun ƙur'ani mai tsarki da wannan fasaha inda ƙasashen musulmi sukan yi amfani da wannan fasaha wajen buga littafai amma a halin yanzu ƙasar iran ce kan gaba wajen yin amfani da wannan fasaha mafi kyau sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin amma kafin jin tattaunawar sai an fara da sauraron kalmomi. Das hat. Rubutun hannu. Hub. Mai kyau. Albate. Ko da yake. Ba'azi. Wasu. Neveshte. Rubutacce. Khana. Mai karantuwa. Ras migo'i. Abin da ka faɗa gaskiya ne. Kasi. ونی دفترت اوپیشنکا او ببیند شی یگنی او میفهمد شی یفهمتا زبان هرشی فارسی پارسنچی دوم نبیو وقتی که لوکچن دا سریع می سوری من می نویسم اینا روبوتاوا خودم دکینا بعضی ون بنگری کلمات کلمومی من بخوانم نی انکرانتا. آیا می خواهی شرکت کنی؟ شن کنا سن که کلاس اجی آموزش کویو خوشنویسی هر روبوتن هنو تا به حال یزو ینزو من فکر نکرده ام بنی تنانی با هنر پساها اسلامی نه چی؟ آنها علاقه دارند سن زیاد دیوه من دیده ام نتبا گنی دیوار کتنگه تابلو الو فروشگاه شاگو جمله جمله زیبا نوشتن روبوتاوا دکاو قرآن قرآنی می زمانهای قدیم لوکتن ده سه گباتا آنها بهره برده اند سو سنی امپانی خط روبوتو مدارس ابتدایی مکرانتن پرامری تعلیم کویروا آنها آموزش می دهند سو سنا کویروا شرکت حلرتا برنامه شری مرکز چی بیا من میشناسم نسنی To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Ramin da Muhammad ga dai abin da Ramin yake cewa. Muhammad, das خط تو خوب است. البته بعضی از این نوشته ها نیست. rubutun hannunka yana da kyau, ko da yake wasu daga cikin irin waɗannan rubuce-rubucen ba su karantuwa. Rost miguyi. Da gaske? البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست کده که ایدن منی یا لطفن که نربوتو ربوتو هنچه چه نه هرشن کنه بیو وقتی که سریع می نویسم دست خطم خانا نیست خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم. الو کچن دا نیکه ربوتو دا سوری ربوتو نه با می کرن تو بانه نیکه نه بانه ای کرن تا اسو کلمومن میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ کنا سن که هلرچی ونی اجن کوین پساه ربوتن هنو؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم. یزو انزو بن تبا تنانی اکن حکبا. خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند. پساه ربوتن هنو ندگزکن پساه های مسلنچی. ونده ایرانی ها سنا سن حکا متکا دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند. نگا اکن بنگای دا اللنن شاگونا انا ربوت جملولی ماسی کیاو دا فساهر ربوتن هنو. برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند. از زمان داما انی امپانی دو قرآنی من در ایران قرآن های نفیس با خط های زیبا دیدم. ایران نگا قرآنی دا اکر بوتا در بوتن هنو مسکیاو. در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش میدهند. دهند. ایران انا کویر دا پساه ربوتن هنو الوکسن دا اکی کویر در ربوتو تن دگا پرامری. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. تبس زن شری دومین حالت اجن کویان ربوتن هنو من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. نسان چی بر کویان پسه ربوتن هنو انان کسا. زن مکا بیانن sai a cikin harshen محمد دست خط تو خوب است البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست راست میگویی البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست وقتی که سریع می نویسم دست خطم خوانا نیست خودم هم نمیتوانم بعضی کلمات را بخوانم میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند من در ایران های نفیس با های زیبا دیدم در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. امپانی دسالن پساها ya yi tasiri a cikin ƙasashen musulmi musamman bayan da ayyukan rubuce-rubuce suka ƙara faɗaɗa a cikin ƙasashen musulmin inda a wasu ƙasashen hakan ya zama wani ɓangare mai matuƙar muhimmanci a cikin harkoki da suka shafi al'adunsu kamar iran da wasu ƙasashen yankin kuma ana bayar da muhimmanci wajen yin amfani da wannan fasaha a halin yanzu a ƙasar iran da ma wajen ƙasar wajen kawata littattafai na addini ga baki ɗaya musamman ma alkur'ani mai tsarki da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri Wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da standard stand na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zara salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugaban samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da ceton zahra salamun a duniya da kuma lahira mun ji yadda wani ya zo yana neman albarka a wajenta sai ta ce masa babanta ya faɗa mata cewa duk wanda ya yi salati a gare shi a kuma gare ni zai shiga aljanna sai mai tambayar ya ce a cikin rayuwarku ne sai ta ce e a cikin rayuwarmu da kuma bayan mutuwarmu mun ji yadda imam bakar salam yake tawassuli da zahra salamu alaiha yana kuma ɗaga murya yana cewa ya fatimatu bintu muhammadin inda yake tawassuli da allah kan rashin lafiyan da yake fama da ita mai ruwa ya ce yana ɗaga muryarsa har sai da aka je muryarsa a ƙofar gida a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya ziyarci Fatima ya ziyarce ni kuma Allah zai haɗa ni da shi a duk inda nake a aljanna mun kuma bayyana cewa ziyarorinta salamu alaiha suna da yawa wanda yake son ƙarin bayani ya shiga manya-manyan littattafan addu'o'i don samun su. To masu sauraro a cikin shirmu na yau, wanda kuma mai yiwuwa shine ƙarshen abin da za mu iya kawo muku a cikin sirar Zahra salamu alaiha. Mun kasance tare da ku tun kafin haihuwarta salamu alaiha, inda muka bayyana cewa da farko an haife ta ne a shekara ta biyar bayan annabci ko kuma shekara ta uku bayan annabci a Makka. kuma an haife ta ne bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi itikafi na kwanaki arba'in sannan aka kawo masa abinci daga aljanna a lokacin da ya ci sai ya koma wajen matarsa ummul mu'minina khadija salamu alaiha inda ta ɗauki cikin zahra salamu alaiha a wasu hadisan sun bayyana cewa an yi isra'i da shi wato a zuwansa sama inda aka ba shi ‘ya'yan itace na aljanna ya ce a lokacin da ya sauko sai matarsa salamun alaiha wato khadija salamun alaiha ta ɗauki cikin zahra salamun alaiha don wannan dalili ne ake kiranta haura'ul insiya wato hurul ini amma a sifar mutum kuma don haka ne an ruwaito cewa ba ta ganin jinin haila wanda mata suke gani a kowane wata sannan mu bayyana cewa tun tana cikin cikin mahaifiyarta tana magana da ita wato tun ba a haife ta ba muyi maganar cewa zahra salamun alaiha tana da matsayi na musamman a cikin 'ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya faɗa wa matarsa khadija salamun alaiha kan cewa ita ce za ta haifi magadansa wa'anda za su zama wasiyansa har duniya ta naɗe don haka ne ta fi dukkanin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daraja a wajen Allah shine ya sa Allah ya mata irin wannan halittan banda ita dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da 'ya'ya kamar haka akwai Qasim wanda ake masa lakabi da shi wato Abul Qasim sallallahu alaihi wa sai kuma Abdullahi ko kuma Dahiru wanda suka mutu suna yara ƙanana sannan akwai Zainab mahaifiyar Umama kuma ta auri mijinta abul as tun kafin bayyanar musulunci sai rukayya da kuma umu kulcum wa'anda ba su taɓa haihuwa ba sannan fatima salamu alaiha wacce ita ce mafi karancin shekaru daga cikinsu a cikin 'ya'yan khadija salamu alaiha kuma kamar yadda muka faɗa ta fi su daraja a wajen allah ta'ala don allah ya sanya ta mahaifiyar hujjojinsa a bayan ƙasa magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su goma sha amma Aliyu da Abi Talib alaihi salam mahaifinsu shine na farko wannan ya kawo adadin wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi goma sha biyu a bayansa har duniya ta naɗe tana tare da mahaifiyarta a, shebu abi talib a lokacin da ta rasu sannan bayan rasuwarta Salamun alaiha da kaɗan ne abu talib salam bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mai kare shi daga cutarwar mushrikai shi ma ya rasu don haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shekarar da suna shekarar bakin ciki saboda mutuwar wa'annan manya-manyan bayan Allah wanda kuma suka taimaka masa wajen yada wannan addinin a lokacin ne zara'u salamun alaiha ta zama ummu abiha wato irin yadda take kula da mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatin mahaifiyarta Khadija salamun alaiha kafin ya yi wani aure ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiranta mahaifiyar babanta wannan duk tare da karancin shekarunta sannan a lokacin da ta kai aure kuma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun gabatar da kansu suna neman aurenta amma a duk lokacin da suka zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiru baya ba su ansa ko kuma dai ya ce masu yana jiran umarnin Allah dangane da aurenta daga cikin sahabban da suka gabatar da kansu don neman aurenta salamun alaiha akwai khalifa na farko wato abubakar dan abu kohafa, da kuma khalifa na biyu wato umar ibn khattab amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai amince da hakan ba bayan haka ne dai Ali da Abi Talib alaihi salam tare da shawarar wasu daga cikin danginsa na kusa wasu sun ce aqilu da Abi Talib alaihi salam ne ya bashi shawara wasu kuma suka ce Abubakar da Umar ne suka bashi shawaran ya gabatar da kansa don auren Zahra salamun alaiha sannan yayi hakan a lokacin da Ali da Abi Talib alaihi salam wanda a lokacin matashi ne ɗan shekara ashirin da 'yan kai kuma yana zaune ne a gidan wani ba an sare tun bayan hijira ba abin da yake da shi na dukiya in banda godiyarsa da takobinsa da kuma garkuwarsa wanda ya samu a yakin badar a lokacin da imam alaihi salam ya gabatar da kansa a gaban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasa yin magana sai da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ko ka zo tambayar auren zahra salamullahi alaiha ne sai ya ce eh a sannan ne manzon allah sallallahu alaihi ya ce masa ya jira shi ya je ya faɗa mata don a baya akwai wa'anda suka zo taƙi amincewa da su a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi ya shiga wajenta sai ya ce mata ya ke fatima na roƙi allah ta'ala ya aurar da ke mafi soyuwar mutane a doron ƙasa bayana ga ali da abi talib salam nan ya zo yana neman aurenki sai ta yi shiru sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kabbara sannan ya ce shirun shirunta yaddata ne sai ya taho wa aliyu da bushara kan cewa ta amince daga nan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi abin da yake da shi na sadaki sai ya ce ba abin da yake da shi in ban da dokinsa da takobinsa da kuma garkuwarsa wanda ya same shi a matsayin ganima bayan yakin badar sai manzon allah sallallahu alaihi ya ce masa ya je ya kawo garkuwarsa don yana bukatan sauran abin da ya mallaka sai ya je ya kawo shi kuma aka sai da shi kan dirhami 500 wannan dai shine sadakin zahra salamu alaiha diyar mafificin halittun allah subhanahu wata'ala wato manzon allah sallallahu alaihi sallam mun bayyana cewa a lokacin da wasu attajirai a madina sukan aurar da 'ya'yansu tare da kashe masu kudade masu yawa da bukukuwa wanda ake kashe kudade masu yawa sai dai allah ta'ala ya musanya mata da abin da ya fi haka a ranar aurenta mun bayyana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika halifa na farko wato abubakar dan abu kuhafa ya je ya sayo mata kayan ɗaki da wasu daga cikin abubuwan da take bukata a ɗakinta kuma ya saya mata abubuwa da take bukata a ɗakin mijinta sannan ya haɗa shi da wasu sahabbansa wa'anda suka taimaka masa wajen ɗauko kayakin da ya saya sannan a ranar aurenta an kawo mata kayan biki daga aljanna kamar yadda ruwayoyi da dama suka tabbatar da haka sannan banda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran sahabbansa da matansa da sauran matan madina mala'iku sun halarci bikin tarewar zahra salamu alaiha a gidan mijinta da farko dai sun zauna a gidan aro ne amma daga baya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya gina mata gida a cikin masallacinsa ta yadda aliyu da abi talib alaihi yana da ƙofofi biyu na shiga gidansa ɗaya ta ciki masallaci sannan ɗaya kuma ta wajen gidansa mun kuma yi magana kan cewa tare da umarnin allah ta'ala an rufe kofofin da suke shiga masallaci na sauran sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa a lokacin sai kofar aliyu da abi talib alaihi salam sai kuma haihuwar ɗanta na farko kuma wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa na biyu wato imam hassan al-mushtaba alaihi salam wanda ya kasance a ranar 15 ga watan ramadan shekara ta uku bayan hijira a madina manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi farin ciki da haihuwar wannan ɗa mai daraja ya kuma sanya masa suna alhassan tare da umarnin allah ta'ala daga bakin mala'ika jibrilu mun kawo muku hadisi wanda a cikinsa jibril alaihi salam ya faɗa wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya masa suna sunan 'ya'yan haruna khalifan annabi musa salam saboda matsayin aliyu da abi talib da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar matsayin annabi haruna ne ga musa don haka sunayen 'ya'yan haruna guda biyu su ne shibir da kuma shubair da larabci hassan da hussein don haka sunansa shine alhassan salam wanda daga baya ya yi masa kiran sallah a kunnensa na dama sannan ya yi masa ikama a kunninsa na hagu sannan a ranar bakwai da haihuwarsa ya yanka masa raguna guda biyu sannan ya sa aka aske kansa aka kuma ba da sadaka na kudade wato dirhami gwargwadon nauyin gashinsa sannan a shekara ta hudu ta haifi ɗanta na biyu wato alhussein salam wanda kuma a wajen mafi rinjayen malamai ya kasance a ranar uku ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijira daga nan za mu fahimci cewa tsakanin alhassan da alhussein salam bai kai shekara guda ba shi ya sa sun girma tare kuma sai an gaya maka waye babba daga cikinsu har ila yau mun bayyana cewa haihuwar hussein salam ya zo da wasu abubuwa wanda suke bayyana matsayinsa a cikin al'ummar musulmi da babban rawar da zai taka wajen kare addinin musulunci addinin da kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tare da sai da ransa a Karbala don kare wannan addinin da farko ummu salma ummul mu'minin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu sun bayyana cewa ummu aiman ce ta yi mafarki kan cewa sun ga an yanka wani bangare na jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka jefa a cikin ɗakinsu, su don wannan mafarkin ne ummu aiman ta kwana bata yi bacci ba don haka a lokacin da labari ya isa kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kira ta sannan ta faɗa masa mafarkin da ta yi sannan shi kuma ya fassara mata mafarkin yana ce mata alkhairi ne don fatima salamu alaiha za ta haifi ɗa nan ba da daɗewa ba kuma zai zauna a ɗakinta banda haka a ranar haihuwar imam hussein a.s. manzon allah sallallahu alaihi ya yi kuka sai da aka tambaye shi abin da ya sa ya yi kuka sai ya ce masu. mala'ika jibril a.s. ya faɗa mani cewa al'ummarsa za su kashe shi don haka sunna ce yin kuka don kisan imam hussein a.s. tun kafin kisansa manzon allah sallallahu alaihi ya yi kukansa a ran da aka haife shi bayan da kisansa kuma ya zo ne a shekara ta 61 bayan hijira sannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da umarnin Allah ta'ala ya sanya masa suna al-Hussein alaihi salam sannan ya yi masa azan da iqama a kunnuwansa na dama da kuma hagu sannan ya yanka masa raguna guda biyu a ranar bakwai da haihuwarsa sannan ya sa aka yi masa aski sannan aka ba da sadakar kuɗaɗe gurgudun nauyin gashinsa wasu sun bayyana cewa zahra Salamu alaiha ba ta sha da alhussein alaihissalam madara ba sai dai manzan allah sallallahu alaihi wa ne yake zuwa ya sanya yatsarsa a cikin bakinsa a duk sanda yake jin yunwa har zuwa wani lokaci mai tsawo ko kuma kamar yadda wasu suka faɗa yana sanya harshensa ya tsotsa har ya ƙoshi da madaran da yake samu daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa in Allah ya yadda za mu ɗora daga inda muka tsaya na kawo muku takaitaccen sirar zahra salmula alaiha bayan mun kammala shi gaba ɗaya. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci. ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To madalla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata. yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattuna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su wa'annan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi to duk ta shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi na kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai da suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewa yadda ake samun wayannan cututtuka shine na farko dai ah, akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu ah, kaman akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To likita, a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wa'annan cututtuka misali ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa na farko shine kamar misali mace mai ciki duk mata da take ciki saboda yanayin da take kula da wannan cikin za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba to yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a jikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.